bal ajibta wa yaskharun kai mamakin ikon Allah da tsarinsa ga sha'anin halittarsa kuma ka mamakin karyatawar mushrikai ga tashi bayan mutuwa waɗannan mushrikai saboda tsabar karyatawarsu ga tashi bayan mutuwa suna yin izgili akan abin da kake faɗa akan haka